sunana muhammad muhammad basakwaci wanda suna na al'ada wanda ake kira irin na gida akan ce muhammadu tsallami an haife ni a nan cikin garin gombe a wannan anguwa ta tudun wada an haife ni a shekara 1973 a wannan shekara aka haife ni kuma an haife ni mahaifina malami ne wanda ke karantar da alkur'ani yana karantar da ilimi a wajensa kuma na fara karatu na alkur'ani daga nan aka ɗauke ni mahaifina ya damƙa ni zuwa ga malamina na alkur'ani a garin darazau shine malam muhammadu sabo wanda ake cewa malam yayi babba a nan cikin garin darazau a anguwa wadda ake cewa bolewa nan na samu lokaci mai tsayi wanda nake karatun alkur'ani a wajensa bayan abin da muka yi na karatun alkur'ani shi da kansa mai sa malaminsa ya dawo da ni wajen mahaifina inda na ci gaba da karatu na ɗan takaitaccen lokaci daga nan kuma aka canja min layi daga layin karatun alkur'ani aka mai da ni karatun ilimi to alhamdulillahi garin da aka kai ni shine garin katsina na zauna a gidan limamin katsina allah ji kansa shakma lawa alhamdulillahi duk abin da muka samu na karatu wannan wuri can ne babban tushen abin da muka samu na karatu da tarbiyya da kulawa wannan gida namu na karatu gidan limamin katsina babban gida ne wanda yake da malamai masu yawa alhamdulillah cikin mu guda bakwai wanda suke karantar da mu kullum ah, ba na man cewa da malam muntaka shine ya rene mu a dalibta na karatu allah ya saka masa da alkhairi bayan nan kuma akwai malamina wanda shi aka danka ne a hannunsa shine malam ɗayyab wanda yanzu haka shine na'ibin limamin katsina to bayan nan akwai malamai da yawa da mutum kake fa'idantuwa da su wanda kake fa'idantuwa da su da yawa a cikin garin katsina amma wannan dai ita ce mustaƙiliyar makaranta ta wadda nake alfahari da ita nake kuma kullum cikin yi musu addu'a bisa gudumawa da suka bamu to bayan na zauna a katsina shekaru na sake dawowa wajen mahaifina na ci gaba da karatu na ilimi na littattafai bisa abin na ɗora bisa abin da na ɗauko a katsina to zamanmu a wajen mahaifinmu muna nan kuma ya yi sha'awan ya tura ni garin kano alhamdulillahi mahaifina da kansa ya ɗauke ni ya kai ni kano kuma ba inda allah ya min arzikin sauka shine sai gidan shakman nasiru kabara mahaifina ya danka ni a hannun khalifa karibullah kuma ya karbe mu hannu bibbiyu allah ya saka masa da alkhairi mun samu abin da muka samu na karatu musamman abin da ya shafi tafsirin alkur'ani mun lakanci abin da ya shafi tafsirin alkur'ani wajen karibullah bayan nan akwai wata anguwa a kano ana ce mata sabon ƙaura ne ko sara sabon sara to akwai gidan ana cewa gidan gado da masu to akwai malamin gidan malawan allah ya ji kansa allah ya saka masa da alkhairi na yi karatun mukamatul hariri a wajensa da wasu karatuttuka na logat na arabiya to duk mun yi a wajensa allah ya saka musu da alkhairi kuma a wannan gida na gidan man nasiru kabara ba zan manta da malam sheikh musa alkasiyuni ba sheikh musa alkasiyuni ina daga cikin ni da wasu kannansa akwai bana mantawa akwai wani lasmar ya haɗa mu ya ba mu wasu takaitattun lokaci wanda ya keɓance mu na yi karatu na abin da ya shafi tasawuf musamman littafin da mahaifinsu ya karanta yawa wasu subhatul anwar na karance su a wajen malam kasiyuni bayan malam kasiyuni a nan kano da yake gari ne na malamai kwai daga cikin ɗaliban gidan na halarci karatu a wurinsu akwai musamman malam jamilu fage allah ya saka masa da alkhairi na yi karatu a wajensa kuma akwai malam abdulkadir mai alwar akwai malam dan jika akwai nan wata anguwa kusa da makwarari to duka dai alhamdulillah allah ya saka musu da alkhairi wayannan malamai mun fa'idantu da su a rayuwarmu to alhamdulillah bayar da su mahaifinmu allah ya kawo rasuwarsa bana muna da shekara takwas ba 'yan watanni shekara bakwai zan ce da watanni allah ya karɓi rayuwarsa a garin makka wajen aikin hajji allah ya karɓi rayuwarsa bayan nan bisa abin da magabata da sauran al'umma suka duba suka ga dacewan cewa mu halifance su to alhamdulahi muna halifantan wannan makaranta tamu mai albarka wadda ake karantar da alkur'ani ana karantar da ilimi karanta ce wadda take da rassa da yawa a cikin gari alhamdulillah wannan duk gudumawa ce ta malam wanda allah ya bashi wannan arziki to yau da alhamdulillah muna wannan jagoranci da kuma jagoranci ita kanta ɗariƙar ƙadiriya a nan jihar gombe wanda halifar ƙadiriya da kansa shi ya zo ya naɗa mu a matsayin jagorancin wannan ɗariƙa tamu ta ƙadiriya akan masalta mu a ce halifa ƙadiriya ta jihar gombe akwai wata rana na karatu lokacin da muka zo bara'atu to akwai abokin karatu na wani abdullahi mutumin fatasku to iko dai na allah aka samu dai dan tasgaro a wannan ta ranar mun je hadda abu bai yi kyau ba to ba na mance wannan sura dai ta bara'atu yadda na sha wahala a gaban malami na <laughs> ban so faɗi shi haka baka amma dai kan duk abin da ka je a ce tashi ba za ka wanke ba ka iya ba za ka mance wannan ranar ba <laughs> suratu yusufa sura ce wadda nake sha'awarta nake kuma son karanta ta lallai abin da ba zan mance ba na wahalan karatu musamman ina garin katsina akwai shekarar da allah ya jarabe mu da wahalar rayuwa akwai littafi da na neme shi lokacin sadarwa tana da wahala in na aiko gida dai zan samu cikin sauƙi kuma babu basiran ka je ka nemi motoci lokacin irin motocin gwamnati ma ba a fara su sosai ba to ba da yadda zan yi na nemi littafi wanda na sauke littafi wanda in na gama shi shi zan sa malami na da na same shi na koka masa ya ce to littafin nan nima shi kaɗai yake da gare ni to amma dai alhamdulillahi na samu littafin nan ta dalilin wani sharifi da yake zuwa makarantarmu daga nijar cikin ikon allah da na koka masa ya ce insha allahu zan kawo maka shi cikin lokaci mun yi ban kwana da shi ya tafi kano ba a daɗe ba allah ya dawo da shi ya kawo min littafi na to ba na mance wannan wahalar neman littafi da to alhamdulillahi abin farin ciki da ba zan manta da shi ba shine musamman da allah ya kai ni katsina gidan limamin katsina ba na mantawa da wannan farin ciki da allah ya kai ni cikin waɗannan mutane na zauna da su yadda suka riƙe na hannu biyu ba na mantawa da wannan farin ciki kuma babban farin ciki na da na tsinci kaina a almajiri corona ba za mu manta da ita ba babu ba eh, wannan abin da ya shafi ranar da aka ce yau duk almajirai musallame su muna da almajiri a nan wanda ba zai gaza mutum 700 ba dare ɗaya aka ce kaf kowa a mai da shi gidan ubansa muna kuka almajiranmu suna kuka iyayen yara suna kuka wannan ba za mu ta umanta wannan rayuwa ba wannan abin da ya faru da mu na corona yadda aka ce an ebe mana almajirai gaba ɗaya ko an ba mu umarnin mu sallame su gwamnati ta kawo motoci aka ebe ba zan manta wannan rayuwa ta ba zan manta shi <laughs> to abinci to duk abin da yake na halal ina son dai ina da sha'awan duk irin nau'in abin da muka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so na abinci to wannan yana birge ni a rayuwata <laughs> to alhamdulillah dai muna da mata ina da mata uku ina kuma da 'ya'ya maza guda bakwai ina da 'ya'ya mata guda takwas to alhamdulillah babban burina a rayuwa dai shine cikawa da imani wannan shine babban buri na abin da nake fata in cika da imani in yi kyakkyawan ƙarshe kuma abin da nake buri wannan hanya da magabatanmu suka ɗora mu a kai muna burin allah ya sa mu ma mu tafi mu bar baya su riƙe wannan abu